Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkan mu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata in ba a manta ba mun tsaya ne inda muke tattaunawa da Malam Yahaya Usman wanda aka fi sani da Malam Yahaya Makaho. Wanda wannan bawan Allah fasihin mawaki ne wanda duniya ta fara sanin sa domin kuwa ya yi waƙoƙi da ɗan dama amma sai yanzu ya ce yake yin fice. azumi na 16 muka kwashe baya dangina. shin da ba lada ba na gode bare inda kuma yake gaya mana irin wahalhalin da ya sha musamman har zuwa kan lokacin da ya kai ga yin aure wanda kuma muka ci gaba da tambayarsa yanayin rayuwa musamman ta abota a zaman kuɗin na auren har yanzu ga dukkan alamu baka ga canji ba baka samu matsala da ita ba abokai fa abokanka da suke kusa da kai da kuma nata da suke kusa da ita akwai wani abu da suke nuna ma na haɗin kai na tallafi na goyon baya da sauransu a rayuwarka ai wato ni abokanai na ma wani lokaci nakan ba na kallon su a matsayin abokanai na nakan kalle su a matsayin yan uwana ne haka kuma kawayenta mm. ba na kallon su a matsayin kawaye lokuta da dama nakan kalle su a matsayin yan uwanta ne mm. saboda lokacin da ana gwagwarmayan auren kawayen nata su ne suka koma suka zama kamar yan uwan da na jini mm. a sabanin wasu yan uwan da suka bijire ba sa komai da ita ni kuma yan uwana da ma ba su ba su ki abin ba suna so don haka abokanai na kuma sai suka zama man nima kamar yan uwa na jini duk wata gwagwarmayar duniya da aka yi da ita ake sannan kuma mm. har kwanan gobe duk irin gudunmuwar da aka fahimci ina so a abokanai na ba ma na bayyana ina so ba in dai sun gano cewar ina da bukatar za a man kaza zan ji daɗi to ba sai na bayyana ba za ka ga wani daga cikin su ya zo ko na sani ko ban sani ba zai zo ya kawo man irin gudunmuwar da nake bukata mm. wasu da dama suna ɗauka malam ya makaho yana da mota saboda da mafi akasarin abokanan shi suna da abun hawa duk inda zan je kuma na ce ga inda zan je za a dauke ni a kai mm. duk wani abu nawa da ya tashi kafin in ci in yi amfani da kuɗi na samu abokanai na da suka shiga gaba wurin yin amfani da lokacinsu da kuɗaɗensu ma wasu da jininsu da motocinsu abubuwan su mm. wannan dalilin ya sa ba kowa ke gane malam ya maka ma bai da mota ba. Mm. shin waƙoƙin ka tsaya waƙoƙin siyasa ne a waƙoƙin mutanen gari a waƙoƙin fina-finai wanne ne ka tsaya kai ko duka ne wato abin da ke faruwa a ita harkan da ta shafi waka kamar misali ni har kullum nakan ce da Allah ya bani idan gani mm. to ba zan yi waƙoƙin 'yan siyasa ko waƙoƙin wasu mutane ba sai dai in ma mutum waƙa saboda soyayya mm. domin yanzu haka akwai mutanen da ƙauna ce kawai ta sa na musu waƙa mm. misali Nasir Dano Dr. Hakim Babu Ahmad suna daga cikin mutanen da nema waƙoƙi saboda soyayya saboda mutane ne da suka ɗauki gabarar taimakona da rana tsaka ba tare da na musu wani abu ko kuma na nuna ina so in musu ba eh. haka kawai da kansu suka ga cewa ya kamata su taimake ni misali kakakin rundunar sojan ƙasa da kuma eh, chief of army staff doratai da kuka sheka mm. dukkan su wa'in mutane ne ƙauna ce ta sa na musu waka kai mm. tsaye mm. saboda duk abin da suke man ba suna yi saboda tunanin sun san da bane ko kuma a da kansu suke cewa babu yanzu eh, shugaban rundunar soja har intanet ya shiga yake magana magana malam Yahaya Makaho mutum ne da ya kamata ƙasan nan ma ta kalle shi gani na musamman don yana hmm. daga cikin mutanen da in aka taimake su za a yi alfahari da su nan gaba. Hmm. Sannan kuma taimakon su zai kara jawo hankalin wasu mutane. Misali hmm. ban taɓa haɗuwa da shi ba har yanzu maganar da nake maka. Amma ya san cewar in aka taimake ni zan zama abun misali a gurin wasu su ma su sha'awa da ce bari su nema ma kansu wata sana'a don in gwamnati ta gani ta taimake su. To kaga wannan mutane ne da duk wakan da zan musu ba zan musu saboda kuɗi ba sai dai in musu saboda saboda soyayya saboda kauna to idan da ban da su ban da zan ce ba zan yi watsan kowa ba sai waƙoƙin da suka shafi rayuwar al'umma farko zan sanya wanda ke mulkin duniya sarkin nan wanda ya yi ƙasa da samaniya ban hikima bana ka ƙara mani kariya in zama mai kyamatar ɗabi'ar san zuciya nakasa ƙasa ba kasawa ba kasa ba kasawa ba. to matsalar shi ne in ban yi waƙar siyasan ko kuma waƙar wasu ta kuɗi ba ni ba zan samu kuɗaɗen da zan iya gudanar da rayuwata ba mm. domin mu nan ƙasan ba da a ce wuraren da in aka kana da ƙoƙarin wani abu ne za a taimake ka to da ƙila na samu jari ko tallafin da zan iya gudanar da harkoki na kai tsaye ba sai na mm. saurari wani ba to tun daban da wannan ƙarfin dole sai na haɗa da waƙoƙin siyasa da waƙoƙin da suka shafi na aure ko kuma wani abu makamancin makamancin haka amma ina da ra'ayi ne na waƙoƙin da suka shafi rayuwar al'umma kawai mm. don haka mafi yawancin na da za su fita a gari za ka ji waƙoƙi ne da suka shafi rayuwar mutane a waƙoƙin da suke harkar fina-finai kuma misali za ga a ciki za ka ji ana cewa ai mawaƙa a'a mpm a'a ba su da ɗabi'a a'a wasu su ce a'a suna da kirki a'a wa'azi suke a'a ba wa'azi ya kake kallon harkar fina-finai da waƙoƙi gaba ɗaya kai akan kanka ka san wato ni abin da nake ɗauka ita rayuwa mm. A addinin musulunci da muke har yanzu kawunan malamanmu bai haɗu an fuskanci alƙibla ɗaya ba. Mm. To tunda kuwa wannan alƙur'ani ne muke karanta mun yadda alƙur'ani ne duka ɗaya. Mm. Da dama littattafan nan abubuwa ɗaya suke magana a kai kuma duk mun yadda da littattafan. Mm. Wasu abubuwa ne kalilan suka raba kawunan malamanmu sai ya zama wancan malami ga abin da ya da shi wancan malami ga abin da ya da shi wani dalilin har ya sa ma wasu sukan kafarta wasu daga cikin malamanmu. Wa'inda suke aƙida irin kaza kafare ne masu yin iri kaza kafarai ne kuma gashi dukkan masallata ne. tun da har malamai wasu wani malami ya kalli wani malami ya ce mishi kafuri to ina dan kana waka ko kana cin an kalle ka an ce abin da kake ba daidai bane ya dame ka ai bai kamata ya dame ka ba mu dai abin da muka sani shine waka da kake yi harshen ka shine idan ka tsaftace shi hmm. abin da kai zai zama tsaftatacce idan kuma kai amfani da shi wurin yin kalaman da ba su da kyau to za ka yi abu mara kyau kuma duk abin da ka faɗa harshen ka shine linzamin ka su don haka ni bana kallon yancin hmm. ko kuma mawaka a matsayin mutanen da suke gurɓata tarbiyya misali ai yanzu misali waƙoƙi da yawa da muke yi waƙoƙi ne da suka shafi faɗakarwa hmm. yanzu duk waƙoƙin ala kowa ta waƙa da zaka saurara ka ji cewar wannan waƙar tana so ta batar da mutane babu akwai mawaka da yawa irin waƙoƙi da suke kenan waƙoƙi na misali eh. na yi waka akan naƙuda yana ba da labarin wahalhalu da mata suke sha ne kawai hmm. lokacin haihuwa daga lokacin ciki zuwa haihuwa hmm. na yi waka akan rayuwar duniya ina ba da tarihin rayuwa ta ne na yi waka haka Allah ya so ana tambaya na ina amsawa wannan wakar ina isar da wani muhimmin sako ne hmm. da duk waƙoƙi da yawa da na yi na faɗi na maka na faɗi ni makaho ne bana gani na mm. faɗi ɗawainiyar da ne na faɗi ƙoƙarin da nake na faɗi mm. ne yadda nake ƙoƙari nake kishin ƙasata da sauransu mm. amma ban taɓa faɗa ma duniya dalilin da ya sa na makance ba don haka sai na kirkiri waƙar haka Allah ya so za ka ga ana tambaya na ina amsawa to a ciki ne kawai na faɗi maganan cewar ga dalilin da ya sa na samu matsala. malam aka ce mani wai kana ta jira tun ta zuwa wai daga ina kake har kake ta tsumi tun ta zuwa. me ke tafiya da kaya a gare ni gaya mun yanzu Kuma. ma'alan ya haya idan da halifa ba zan ka asaba a'a haka Allah ya so Kuma ya da ya ne karama ta hukumar giwa ka ganni nake tafe a gare ka ba cutarwa dan na ji ruwan fasahohi da kuke ta zubarwa ni ma da rawar da zan a ciki da ba zan kasa ba kuma haka Allah ya so yadda duk ya tsara isa ya sauya shi ba masu mummunan zato na taho in yi wa nusarwa kan masu da na ƙasa da ake yi wa kallon garwa da akwai hurumin mu kan hikima da ake faɗakarwa da muna da bazarrawar da ba za mu ki mu ba, a'a haka Allah ya so to malam yahaya a nan za mu dakata sai wani makon za mu karkare idan allah mai kowa mai komai ya kai mu a madadin wacce ta hada mana sauti julie lethes gresham sai kuma ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.